بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفضل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويس يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه يوترك وتن سفر hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1430 wanda ya dace da hudu ga watan biyu na shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi darasi na 38 a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi aya ta 219 a cikin suratul baqara faɗin allah maɗaukakin sarki yas'alunaka anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما Allah ta'ala ya ce za su tambaye ka akan giya da caca ƙulfihi ma ismun kabirun to ka ce da su a cikin shan giya da yin caca ismun kabir akwai laifi mai girma wa manafi'u linnas akwai kuma ababen amfani ga mutane akwai abubuwan amfani a cikinsu ga mutane wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima amma laifinsu laifin da ke cikinsu da barnar da ke cikinsu akbaru min naf'ihima sun fi girma da amfanin da ke cikinsu kamar yadda muka ambata wajen a yas'alunaka ma za yunfiqun kan cewar tambaya da musulmi sukan yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ne ga wato tamakunin tabbatar imani a cikin zukatansu yadda suke so dukkan wani abu su san me hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su yi aiki da shi wato wani yana ɗaya daga cikin abin da imani yakan wajabta tarbiyyar imani tana sanya mutum ya zama mutum yana so ya san hukuncin allah a cikin dukkan abubuwan da zai an saukar da cewa wannan ayar wanda suka yi wannan tambayar a alwaito cewa sayidina umar ne kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawo cewa sayidina umar ya kasance yana cewa allahumma bayyin lana fil bayanin shafiya allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa akan sha'anin giya sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina Umar ya karanta masa ya sake cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa kan sha'anin giya sai Allah ya saukar da ayat suratul nisa ya ayyuhal na amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya kun da suka imani kada ku kusanci sallah kada ku kusanci masallatai domin ku yi sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taqulu har sai kun san abin da kuke faɗa sai ya zama to bayan saukar wannan ayar idan ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiran sallah sai ya kara da cewa to duk wanda yake cikin maye kada ya zo duk wanda yake ya sha giya kada ya zo sai na umar da ya sake cewa allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya allah ka bayyana mana bayani mai warkarwa akan sha'anin giya kusan sai allah ya saukar da innama khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun min amali fajitani buhu la'allakum tuflihun wato allah ya ce giya da caca da kuma wato alkaluma na wanda kuke yin wato wanda kuke yin rantsuwa da su da kuma inda kuke zuwa ku yankan dabbobi wato gumaka da kuke yankan dabbobi a gabansu waɗannan dukkaninsu dauɗa ne daga cikin ayyukan shaidani ku nisance su domin ku samu rabauta sai na umar ya ce ta haina mun hannu ya allah mun hannu to a cikin wannan <coughs> shine abinda aka ambata na sababin saukar wannan ayar waɗansu malaman tafsiri sun faɗa da yake babu isnadi kamar yadda zo ake danganawa a cikin riwayar wahidi a cikin asbabun nuzul cewa sayyidina Umar da Mu'adh ibn Jabal su suka yi wannan tambayar ala ayyati halin wannan ayar a wajen jumhurul mufassirin ba ita ce bayanin haramcin giya ba haramcin giya ya tabbata ne da ayar suratul ma'ida ita wannan ayar tana daga cikin wato abubuwan da suka sauko na farko domin a raba mutane da wannan al'ada kuma a cikin wannan tadarruji wato yadda wannan hadithin na na bayanin yadda aka haramta giya kamar yadda sayyidina aka rawaito daga na Umar ya nuna wato a hikimar Allah da talaqufinsa da tausayinsa da rahamarsa da al'umma yadda ya zamanto wajen gyara al'adunsu ya dauke su mataki-mataki ba al'ada da take ta riga ta cakuɗa da su sun saba da ita ba a zo lokaci da aka ce ku bari ba sai da aka bi su mataki-mataki mataki-mataki wanda zai sa ya zamanto an yaye su daga abu yadda daga zarar umarni ya zo sai ya zamanto sun yi a sun sallama wannan wajen haka uslubin alkur'ani yake a wajen tarbiyya na barin al'adu waɗanda suke sun shiga cikin jikin mutane sai ka bi su a hankali wato mutum yana da dole ne ka san ɗabi'ar mutum kamar yadda kuma dole ne ka san irin yanayinsa game da abubuwa da yake sun daɗe a cikin al'adarsa akwai abubuwa waɗanda suke ba sa buƙatar jinkiri kamar al'amuran aƙida ba a yi wata wata ba cewa aka yi fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abin bautawa da gaskiya sai Allah babu ta a ana to amma waɗansu sauran abubuwa waɗanda suke na al'adu ne waɗanda suke na ɗabi'a da ake yi na mu'amalar yau da kullum to wannan sai aka ɗauke su a hankali mataki-mataki saɓanin al'amuran tauhidi babu tadarruji a cikinsu to a cikin wannan akwai koyarwa ga masu da'awa a kowane zamani da kuma a ko'ina kan cewar wajen da'awa sha'anin aƙida shi ake so ma tabbatarwa kuma ba a zancen tadarruji wajen sha'anin aƙida sha'anin aƙida bayyana hukuncin aƙida ake yi yadda take da kuma a bayyana dalilanta domin mutane su karba ba a yin tadarruji a ce a kyale su a cikin waɗansu abubuwa na shirka har sai tukuna daga baya su sa zo sa bari ba a yin haka domin idan aka yi haka ba za ka yi gini akan wani asasi ba idan foundation ɗinka bai yi karfi ba ginin ka ba yadda za a yi ya zama to ya tashi haka to amma sauran al'adu sai a ɗauke su mataki mataki mataki mataki shi yasa kaga da wani sahabi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai ta sai ce yana da sharaɗi ya ce me sharaɗinka cewa ba zan iya sallah biyar a rana ba sallah biyu kawai zan yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka musulun za ka yi sallah bai ce ya karbi sharaɗin sa bai ce bai karba ba sai dai kawai ya nuna masa cewa ka musulun za ka yi sallah amma da sha'anin aƙida kuwa dole farin farko dole a nuna mutum kan cewa ba shi da zaɓi wajen sha'anin aƙida sai ya sallama a kanta to giya tana daga cikin abubuwa waɗanda suke sun daɗe a cikin tarihin ɗan adam kuma duk da yake a zamanin jahiliya an samu waɗansu da suka haramta ma su giya ba su taɓa shan giya ba daga ciki akwai na usman usman bai taɓa shan giya ba a cikin jahiliya wala a cikin musulunci akwai waɗanda yake ma ba su musulunta ba su wanda suka mutu a lokacin fatara su ma sun haramta ma kansu giya irin su zai ibn amr ibn nufai sun haramta ma kansu shan giya saboda abinda take abinda ke cikinta na wato a baci da barna asalin ma'anar hamr daga hamara ne ya hamuru min babi nasara yansu idan ida satara idan abinda ya zo ya wato ya sitirce abu an kira alhamru hamran li'annaha tasturu li'annaha tahmuru al-aql ay tasturuhu an kira giya giya saboda tana sitir tana rufe tana lullube hankali ta suturce shi barin abin da ya kamata yi me aikin hankali aikin hankali ya hana ka yin abin da bai dace ba shi na asalin ma'anar al'aƙal da baibai ya ɗaure ka kada kai abin da bai dace ba to giya in ta zo ta lullube shi zai ka je kai abin da za ka in ta lullube hankali sai mutum ya je abin da zai to shi yasa ya zamanto cewar a tunda tana tana tasiri akan hankali shi hankali shi ne hankali shine ake rataye taklifi da shi wanda ba shi da hankali yaushe ma zai fahimci cewa abu abu kaza wajibi ne balantana ya aikata shi to don haka ya zama cewar hana shan giya ya zama zamanto wajibi saboda abubuwan da ke cikinta na barna to amma saboda ta shiga cikin ɗabi'ar mutane sai aka kyale su suna musuluncin suna shan giya hatta ma su zo su yi sallah da suna yi a cikin maye da suna yi a cikin maye sai tukuna kamar yadda aka ruwaito a hadithin ali ibn abi tsari wata ruwayar kuma na hadith sa'ad ibn abi waqqas an ce an tashi za sun tashi sun sha giya za su yi sallah sai limamin ya karanta qul ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun ce a abudu ma ta abudu a wata riwaya kamar da zuwa cikin nasa'i qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu wa nahnu na'budu ma ta'budu wato kamar kai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa la a'budu ma ta'budun wa nahnu hannu muka musulmi na'budu ma abudu to shine aka sai aka saukar da ayar suratul nisa cewa ka a zo sallah ana cikin maye to kaga wannan bayanin barnarta ne amma aka yi da barnar domin saboda ɗabi'ar mutum wajen yi maganin barnarsa yi maganin abin da ke shi ta mummunan al'ada asalin giya ana yin ta ne daga daga asirul inam ruwan da aka tatse daga cikin inibi idan aka dafa shi ko aka bar shi ya tsumu ya yi kumfa sai ya zama giya amma ana yi daga ana yi daga dabino daga zabib wato shine dan shine busasshen inibi daga giya daga al'asar zuma daga gero haka zalika daga asha'ir nau'i na alkama duk ana yin wannan duk ana yin giya daga waɗannan abubuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dabit hmm? ya ce kullu muskirin ham dukkan abin da yake sa maye to giya ne wa ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram abin da yake mai yawa ne in an sha zai sanya wa mutum maye to kaɗan ɗin sama shi ma haramun ne wato kamar irin sumi wanda za a yi wanda zai zamanto ya tsumu sosai amma ba da ka sha ɗaya ba lalle kai maye ba amma da za ka sha kwalba guda irin ta suwan ɗin nan to zai sanya maka maye to kaf ɗaya ma idan ka sha haramun ne ba wai sai ka sha ka maye ne ka sha abin za a ce ka sha giya ba a ko ba kai maye ba in dai abin bisa ɗabi'a inda ka sha da yawa za ka yi maye to kaɗan ɗinsa ma haramun ne to amma wannan ayar kamar da muka ce ita bata bayyana hukuncin giya da ta fuskar haramci ba Allah maɗaukakin sarki kawai cewa za su tambaye ka dangane da giya wal maisir shine al a caca caca yana daga cikin uslubin da shi ma abu ne wanda yake yake haɗa tare da shan giya ne. yana daga cikin wasa da wargi da aka yi da nishaɗi idan an ci an koshi an sha giya sai kuma a zo yi caca domin a ci kuɗi da ba da haƙƙi ba domin kuma masu kuɗi su nuna bajinta yawanci yadda 'yan jahiliya sukan yi cacarsu za a je a ɗauko raƙumi ne ba shi gila ajar sai a yanka raƙumin nan a kira mahauci ya feɗe shi sai a raba shi kashi goma to suna da kyauro kyauron da ake yin cacar da shi kyauro ne guda goma dukkanin suna da suna alfardu wa tawam wa raqib wal hisl wal fasil wani suna da suna guda bakwai eh, guda bakwai daga ciki masu cin ne guda uku marasa cin eh, in ka ɗauki kowanne daga ciki na farko abin nan na farko an sanya masa ramba daya na biyu a tawa an sa masa ramba uku arrajib an sa masa hudu abin alhisul an sa masa ramba hudu har zuwa na bakwai su kuma na uku wanda ba sa ci ba su da komai a jikinsu to akwai jaka da ake sanya kamar abin nan kamar kwari ne wanda ake zuba baka a ake zuba kibbau ita ma jaka ce wanda ke mai tukaccen baki za a sanya waɗannan kyauran kyauran ba su kai tsawon kibiya ba ƙanana ne sai a zo akwai wanda yake a wanda yake ciro su masu yin caca sai zo su zauna a jirgushe a gabansa shi sunansa almuji sai ya zauna a gabansu sai kuma abin nan akwai monita monita yana tsaye a kansa sai ya ce masa jarjil jarjilil ida sai ya jijjiga wannan jakar sannan sai ya kira wani farko ya ce zo sai ya zaro masa sai ya danka masa idan mai cin ne to shi kenan idan kaso ɗaya idan ɗaya ne kaso ɗaya za a bashi in biyu ne kaso biyu sannan sai ya sake har sai dukkaninsu dukkaninsu sun ɗauki nasu wanda ba su da rabon ko kaga masu wanda suke wanda suka ɗauki masu cin sun samu nama ko to marasa cin kuma ba sai ce su za su biya kuɗin raƙumi su za su biya kudin rago ba amma ko su za su biya kudin rago saboda kaga wannan shine ainihin haƙƙin wato aklul mali bil babu. to yawanci abin da ke faruwa a cikin wannan a masu bajinta musamman suka shagiya giya suka bugu to sai su ce in suka shiga sai su ce marasa cin ni na ɗauki nauyin abin da ba su ci ba masu cin ma na ɗauki nauyin abin da suka ci mm, shine tatmimul aisar wanda na biga cewa inni utammimu aisari wa amnahum matnal ayadi wa wa aksu jabnatal uduma a cikin abin nan a mu'allaka din nabiga ko inni utammimu aisari aba wadan wato abokan caca ta ina musu itimam shine ya zama to in ce ku babu komai akan ku zo kawai ku caca in kun ci kun samu ma ba ku ci ba ma kun samu to da wajen nuna bajinta to allah maɗaukakin sarki ya ce in sun tambaye ka dangane da wannan wayannan abubuwa ne na al'ada a cikin rayuwar ƙuraish sanannen abu ne sai allah ya ce kul ma kabir ce ne a cikinsu akwai laifi mai girma akwai laifi mai girma a cikin giya tana da aibi mai girma akwai wanda kuke riska kuke ganewa da kanku kamar wani wanda aka ce abin dalilin da ya sa ya daina shan giya shine ran ya sha ya bugu yarsa ta cikinsa ta zo wucewa sai ya ga irin tattara cikin ta dinnan sai ya tsikare ta nan sai a da da mayan ya kauce sai aka ce masa kaga irin tabar gazar da kai ya ce abinda ne nan ya ce to ba zan sake shan ta ba shi ake a ce fala wallahi ashrabu ha sahiha wala ashfa bihi abadan saqima na rantsi da Allah ba zan ina da lafiya ta ba zan sha ta ba har abada kuma har abada ba zan yi magani da ita ba ga mara lafiya bayan kuma da shine yake cewa a wannan abu martadul saqafi wanda yake cewa idan ya mutu fadfinni ila jambi karmata karmati ku binne ni a gefen bishiyar inibi turawi izami ba da mauti uruquha jijiyar jijiyar sai ta rinka jika wato <laughs> ta rinka jiga kasusuwa na da danshin giyar da danshin ta wato hatta ta to giyar ya zama har bayan mutuwar sama ya to kashin sai na sha ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها kada ku je ku binne ni a can sarari a sahara domin ina jin tsoron cewa idan na mutu ba zan ɗanɗana ta ba to shine da wannan ana roto kan cewar lokacin sai na umar an yi ta masa haji koyaushe ya kasa barinta ya kasa barinta ana yawan yi masa haji ma gaskiya ban yi tsammanin isa ta inganta ba domin sai aka rawaito saboda abin da ya lokacin yakin a jarumi ne jarumi ne sai sai na umar ya ce to tun da aka gaya masa irin abin da ya ce to tun da abin da ka ya zama to haka ba za mu yi maka haddi ba in ka sake to ana ce masa aka ce to ni kuma tun da aka ce ba za a sake mun haddi ba to ba zan sake shan ba to waɗansu sun ce wannan tare da wancan kisa shine abin da ya sa ya haramta ma kansa saboda haka akwai akwai aibi mai girma a cikinta akwai wani wanda aka ruwaito cewar ya sha abin nan aka gan shi ya yi bawali yana shafawa a jikin sauya alwale yake allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin da giya duk irin waɗannan yakan sanya abin nan abubuwa ne wanda suke giya tana kawo banda kuma cututtuka wanda yanzu ake gani yanzu kaga za ka gani idan za a faɗi abubuwa guda bakwai in likita zai gaya maka abubuwa guda bakwai wanda za ka yi don ka kiyaye lafiyar zuciyarka sai ya ce ban da shan giya an tabbatar da cutar ta tana halaka hanta masu shan giya sun fi kowa kamuwa da ciwon hanta da sauran cututtuka waɗanda suke Allah ne kaɗai ya sani wanda ya tara da cewa qul hima ismun kabir akwai laifi wato ɓarna mai girma a cikin giya haka zalika a cikin caca banda kuma abin da ke cikinta wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ma'ida inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun shaytan yana kadai abin da yake so yayi a cikin giya da caca shine ya ya ya da wato kiyayya da gaba tsakanin kuma ya hana ku ambaton Allah ya hana ku ya hana ku sallah duk giya tana da wannan wanda yake giya ya shirya tana da Allah haka zalika kuma caca caca ita ma sababin kawo rigingimu ne da fada da hasada da barna ana zaune ana yi shi sa za ka duk gidan caca kasino kasino sai an samu manya manya majiya karfi wanda yake za su yi maganin wanda aka cinye shi ya kasa abin ya kasa hakura kwarai da gaske don ba za a zuna lafiya ba saboda ba hanyar cin kuɗi ne ta kasuwa ana sa irin waɗannan ai kasuwa sai da ga an yi charge office a can gefe in kun yi rigima ku jawo a hankali ku je charge office amma wajen caca kuwa a yanzu yanzu sai ga an farka ciki saboda an san cin dukiya ne ba da haƙƙi ba haka kawai ka ka zo da kuɗi kawai wani ya jefa wani abu ya faɗa kai kuma ka jefa bai faɗa ba kuma ya tattare kuɗinka to wannan wannan ya daga cikin barnar da ke ci saboda haka <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wannan domin ya faɗakar da mutane ce kul hima ismin ismun kabir wa manafi'u linnas da kuma waɗansu jinsi na amfani ga mutane almanafi eh, jam'i na manfa'a shine abin da yake da fa'ida da maslaha giya suna giya amfanin da ke cikinta shine abin da ke ciki na nishadi da kawar da tsoro da kawar da kunya da fitar da bajinta kamar yadda hassan yake cewa wani shirabu turkuna mulukan wa usdan lam na liqa'u in muka sha ta sai ta kyale mu zamanto sarakuna mu zamanto abin nan kai ka ce mu za kai ne ba ma jin tsoron haduwa haka giya take waɗansu wani yake cewa idan ya sha sai ji cewa shi shi abin nan sarki ne wanda yake mallakar fada iri-iri yayin da ku ya dawo zuwa ga asalinsa sai ce shi wanda yake mallakar yan ƙananan awaki ne da abin to tana da wannan tana da wannan al'adar har idan mutum zai rashin kunya sai ya ce sai ya sha giya zai je haka zalika caca akwai wani amfani da kuke samu domin musamman ta yana nuna bajinta kamar wa masu abin nan itmamul abin nan itmamul aisar kamar yadda ya zo a cikin kasidan nabira waɗansu daga cikinsu ma sukan ce idan aka zo shi in aka yi cacar rabonsa ba zai ci ba kawai dai ya yi musharaka a ciki rabonsa sai a raba ma wani lokaci duk yan cacar masu sai ce yi amma rabon mu ga baki ɗaya fakirai za a raba mu ba ma cin kuɗin caca to kaga a cikin wannan suna gani akwai wani abin amfani za a rinka musu kirari da bajinta da kyauta wannan daga cikin almanafi da suke cewa da suke gani akwai to sai Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima laifi da ke cikin su ya fi amfanin wato barnar da ke ciki ta fi gyaran a cikin wannan a Allah madaukakin sarki ya san zai haramta giya da caca amma sai yin ishara ga cewa suna da wani amfani to mai amfanin kawo maganar faɗan amfanin su tun daga shi an fara da cewa suna da laifi kuma tun da dai aka haramta an san cewa laifin yana da girma to malamai suka ce hikimar domin allah ya nuna mana cewa ya san ku wannan al'umma hukunce-hukuncen da za a bayyana muku iyakantattu ne za a bude muku kofar ishti ijtihadi sababbin hukunce hukunce da baku zo ba ku ga yadda Allah yake hukunci sai kuma ku hukunci an an yi bayanin wato makasidu shari'a manufar shari'a wajen yadda take hukunci cewa idan abu ya zamanto akwai mafsada akwai maslaha a ciki to idan mafsada ta fi maslaha sai a haramta shi idan maslaha ta fi mafsada sai a halatta shi kaga nan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa akwai mafsada a cikin giya da caca akwai kuma maslaha akwai shi ce manfa'a da amfani da kuke shi amma sai ya ce wa ifmuhuma akbaru min nafihima ishara ga cewa mafsadar ta fi maslaha don haka kenan kaga wannan ya dace hankali ma da hikima ta dace a ce an hana wannan tun da barnar ta fi gyaran wato ya kamata cewa kenan ka haƙura da amfanin da ke ciki domin ka kauce ma barna mafi girma wadda ke ciki wadda ta hatanin ka amfani haka kuma dukkan wani hukunci yake na shari'a dukkan abin da yake da wani dan amfani amma kuma barnar ta fi to shari'a sai ta hana shi kamar abin da yake da amfani gare ka kai kai kadai amma kuma barnarsa ga al'umma ce ga baki daya wanda ba za ka tsira ba bayan kai kanka ba za ka tsira ba kusan al'umma ma ga baki daya ba za su tsira ba haka sai a haramta shi kamar kamar abin nan a mace ta sa kaya shara-shara lokacin da ake zafi kaga akwai ma amfani gare ta ta sha iska ta ji ta wataya to amma kuma wannan cuta zai kawo ga dukkan al'umma baki daya in ta fito tana tafiya a haka za ta cutar da mutane su ga haramun su ga tsiraicinta za ta iya sanya hatsarin mota wani garin kallon ta je buga na gabansa za ta iya sanya a yi fade wanda ganin haka ya je ya fade da ita ko kuma ya je ya fade da wata matar daban mafasi dai daban-daban wanda suke na zuwa ne baki da sai shari'a ta haɗa wannan da cewa tana da ganin cewa ai tana da akwai maslaha da kanta to haka babu din shari'a yake dukkan abin da yake akwai amfani amma cutarsa ta fi amfanin yawa to sai ya dace da haramta shi sannan Allah ta'ala ya ce wa na kama za ƙun kuma za su tambaye ka me za su ciyar mene za su ciyar ai me gwargwadon abin da za su ciyar an ce wannan ci gaban wancan aya ce da aka ce na kama za ƙun can aka yi bayanin akan wato me jinsin abin da za a yi infaki da kuma sinfin nau'in mutanen da za a yi infaki din akan su nan kuma sai ake bayani akan gwargwadon nawa ne ya kamata a yi infaki yaushe ne za a kai wato mustawa level din da za ka so mai infaki sai Allah ya ce qul afu ai anfiqu al afu shi yasa kira al jumhur kusan eh, shi yasa duk wanda suka karanta in banda Abu Amr suka kira suka karanta ta bin nasbi ai anfiqu ay yunfiquna al afu akan cewa maza za din nan ah, ma kalma ɗaya ce gabaki ɗayanta ita ce maf'ul na na yunfiqun saboda haka jawabin sai ya zamanto da taqdirin fi'ili ya zamanto shi yasa aka kawo shi bin nasbi aka ce qulil afwa ba al afu ba inda al afu ne sai ya zamanto kan cewa ma din nan sai ya zamanto ita ce mubtada za shine khabar sai ya zamanto jawabin yana buƙatar jumla ismiya sai a kaddara cewa al munfa al afu ai abinci abinda za ku batar din shine al afu sai Allah ya ce ku da al'afu al'afu wato shine rara abin da yake ya hau ainihin bukatar mutum rarar dukiya shine ma'ana al'afu ai aziyada ƙari hatta idan afau wa qalu qad massa aba'ana an dharrau was-sarra hatta idan afau hatta idan zalu har sai da suka yi yawa to saboda haka al'afu da ake nufi shine aziyada da kake da shi ƙari akan buƙatar ka ta yau da kullum shine abin da Allah ya ce ka batar wato Allah da ya ce kabatar bai ce ka je ka daga abin da yake kai za ka kai zaka ci da iyalinka da ya'yanka ba ka je ka ɗauko wannan ka bayar a abin da yake ƙari akan wannan buƙatar ta ta asali shine za ka bayar in kai haka ba za a ce ba za a ce abin nan wani marowaci bane sai shi sai ya'yansa ba haka ba ne ba daidai ba ne don haka Allah maɗaukakin sarki ce abin da yake zama a abin nan al'afu za abin da zaka batar to Allah mutum zai ce ya zami da fi'ilin sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin za a tafi yakin tabuk ya kwaso duk dukiyar gidan ya zo ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me ka bar ma iyalinka yace Allahu wa rasul na bar musu Allah da manzansa gashi kuma ga wannan ayar ta ce al'afu ai aziyada kuma a wata a wani hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu sadaqati ma zada an fadli ghina sadaka da ta tafi kowace shine abin da ya kari akan wato wadata in ka wadata sai ka ba saura sai ka ba sadaka shi ko sai na baka bai bar ma kansa komai ba to jawabin yawanci da malamai suke bayarwa a wannan shine kan cewar abin da yasa aka ɗauki wannan ya zama ita ce ka'ida amma saboda mutane ya zama to an ɗauki asbab na maganin wasu wasun shaidan da maganin abin da zai rauna musu imani inda an ce ka ba da dukiyar ka gabaki daya wani sai ya bayar ya koma yana roƙon mutane ko kuma ya bayar ya zo yana da nasani yana tuhumar Allah yana ganin kan cewa Allah ya matsa masa to amma ya mugusta fito ga Allah to amma wanda aka san cewar ba zai yi tambaya ba ba zai mugusta fito ga Allah ba idan ya yi wannan sai a yi ƙirarinsa a akan wani kamar irin halin sayidina Abubakar ba zai bayar ba ya zo yana tambaya ba zai bayar ba ya zo yana faɗa don a gane cewa mabukaci ne ai mu da aka tashi ba da sadaka gabaki da ka bayar da haka ga shi nan dai to alhamdulillah ala kulli hal da yace alhamdulillah ala kulli hal din nan ba alhamdulillah yana cewa ku sani fa ba ni da komai to in mutum ba zai yi wannan ba shi dan ya bayar da gabaki daya ya zanto kamar halin sayyidina abubakar wannan la yunkar alai ba za a yi masa inkari ba shi yasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da wani yazo ya tambaye cewa yana da dinari yace anfiqhu ala nafsi je ka ciyar da kanka da shi yace yana da wani ma yace anfiqu ala wa ala ahli je ka ciyar da matarka yace yana da wani yace anfiqu ala waladi ciyar da ɗanka yace yana da wani ma yace anfiqu ala miskin je ka ba wa miskin yace yana da wani ma yace sha'anuka ka je ka san yadda za ka yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kan cewar abin nan ah, khairu sadaqati ma kana an ma kana an zahri ghina abin ya zama ya hau bayan wato latashi zaka bayar sadaka kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun kamar yadda Allah ya bayyana muku hukuncin giya da caca din ya bayyana muku yanda suke wajen al-masalih wal mafasid kuma ya bayyana muku yanda za ku yi wajen ciyarwa haka zalika Allah yake bayyana ayoyinku a gare shi ayoyinsa a gare ku la'allakum tatafakkarun domin ku yi tunani fi duniya wal akhira a cikin al'amarin duniya da lahira wato ya zamanto kun fahimci sha'anin duniya kun fahimci sha'anin lahira ku fahimci al-mafasid wal masalih ku fahimci abin da zai inganta muku rayuwar duniyar da abin da zai inganta muku lahira wato addinin musulunci ba kawai lahira yake duba ba kuma duniya kawai yake duba ba ka dubi yadda zaka gyara duniyar ka ka dubi yadda zaka gyara lahira ka saboda haka sanin yadda zaka killata arzikinka yana daga cikin bayanin ayoyin Allah shi yasa ne ma aka kawo babu guda na ciniki ayoyi da dama suka zo akan ciniki aka halatta ciniki aka haramta riba duk domin me duk domin ku gyara duniyar ku zama to kun samu arziki mai albarka babu cuta ba cutarwa haka zalika kuma ku gyara lahirar ku ku yi abin da zai kawo muku taskiya ya tsarkake zukatanku ya tsarkake ku ya ku sanya ku samu yarda Allah ta hanyar infa domin za ku ce wato munasabar kawo mas'ala wato maganar wai tsaluna kama za yunfiqun bayan tambaya akan giya da caca shine cewar al'adar larabawa yin bajinta da dukiya shine aje a shaholi a wajen shan giya a yi caca kuma in ma za a yi mafukara a musu fukara a musu ihsani ta hanyar caca ne to sai Allah ya shine sai da aka nuna musu cewa laifin da ke ciki ya fi amfanin sai kamar an ce kamar za a hararo kan cewa to za su ce to yaya zami da dukiyar mu kuma rarar dukiyar da muke da ita yaya zami da kuma dukiyar a me zami in fa wani irin in fa zami sai suka tambayi wasu aluna kama zami fi na kone afu a cikin wannan akwai ishara ga kula da annafaqatul wajiba wato nafaka ciyarwa wadda take wajiba akan mutum mutum ya kula da ita domin wannan shine sauke nauyi sauran nafaka kuwa wanda za ka bayar ta sadaka da kyauta wannan duk nafila ce idan ka ta farilla ka je kana ta yin nafila nafila ba za ta wadatar kai da kai daga farilla ba kawai mutumin da ya kwana yana sallah ne sai da asalar ta zo ya kwanta bacci bai tashi ba sai waraka ga an yi bai ba to haka zalika wajen wannan sannan Allah ta'ala ya ce wa ka anil ma kuma za su tambaye ka anil a akan wato marayu alyatama yatama jam'u yatim su ne waɗanda suka rasa iyayensu alhali suna ƙanana wato akan marayu wa ma kunahu min al fi sha'nihim da abinda suke samu wato na takura a cikin sha'anin kula da dukiyar marayu fa in ya ya'fimu idan suka zauna tare da su idan suka ci abinci tare da su suna cin nasu suna cin na juna ga baki sai suna ganin kamar sun yi laifi وإن أذلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج إن كما تكتب رسواري دوكيرس abin da yake na abincinsu sai a yi musu daban wannan kuma akwai takura kamar kai ne a 'ya'yan kaninka ko 'ya'yan wanka sun zama to marayu suna dukiyarsu tana wajen ka kai ko baka da isasshen dukiya da za ka ce kai abin da kake da shi na kuku biyar din nan mutane biyar a gidan su ne za a ci gashi an karu da wani mutum biyar din to ganin cewa suna da kuɗi idan ka ce za ka zo ka rinka ka sanya kudinsu a cikin dukiyarka ka ce duk a ci su ma su rinka kawo nasu rabon a rinka ɗauka daga cikin nasu ana abincin ana ga baki daya sai su ganin kamar ai wannan sun ci dukiyarsu ne gashi kuma Allah ya riga ya ce innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira masu cin dukiyar marayu ta fuskar zalunci suna cin wutar jahannama ne wuta balbal suke ci to idan kuma suka ce bari mu ware musu cefanansu kullum aka yi cefane ga cefanen gida ga cefanen marayu wannan kuma akwai takura to yaya za su shi yasa suka sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya ce musu ul islahun lahum khair sai Allah ya ce kyautatawa a gare su shine alkhairi kyautatawa Allah ko cikin sarki bai ce kyautata musu ba sai kawai ce al islah kyautatawa wato ka ɗauki ka'ida wannan bayyanar da ka'ida ce akan ya tama cewa maraya ka'ida shine a kyautatawa kyautatawa gare shi wajen gare shi wajen lafiyarsa da wajen tufarsa da wajen iliminsa da wajen tarbiyyarsa da wajen nafsiyarsa shi'ur hmm. ya zama to a ɗebe masa wannan rashin da ya yi na mahaifi wannan tausayin da yake nema a cike masa wannan faragar kyautata masa wajen killata dukiyarsa ka a ta tozarta duk wannan yana cikin islahun lahun kai amma shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai ce islahun ba inda an ce islahun kyautatawa a gare su sai ya zama tokan cewar kawai ka kyautata zatun su shine amma dukiyar su in ka kare ta ta lalace babu laifi sai Allah ya kawo islahun din da sigar nakira domin ya zama tokan cewa ta zama shamila ga dukkan nau'in kawo gyara hmm. kuma ya ce hayr wato shine alhairi ma'ana kishiyar islah sharri ne kishiyarsa shine sharri wanda a cikin wannan akwai ta'arif akwai jirwaye da kamar wanka ga abin da suke yi a cikin jahiliya yadda za ka ga maraya an cinye dukiyarsa idan ka ga an karrama shi ko an nuna ana sha'awar wani abinsa sai don abin hannunsa kamar yadda za su samu marainiya tana ƙarƙashinsu in suna jin cewar tunda tana da dukiya in suka aurar da ita ga wani dole za a tafitar da dukiyarta za a fitar da dukiyarta daga cikin dukiyarsu a bata to sai su aure ta in suka tashi auren ta kuma ba za su bata sadakin da ya dace ba tunda su ne wuka su ne nama sai abin da suka ga dama za su to wannan babu islahi a ciki babu kyautai babu duba maslaha to wannan ku sharri ne to shi yasa aka yi ta'arif gare su kan cewa to addinin musulunci abin da ya zo da shi dangane da maraya shine a kyautata musu kyautatawa ta dukkan nau'in fuskar kyautatawa sannan sai Allah ce wa in tukhalituhum idan kuka yi cakuduwa da su a ciki kuka yi cuɗanya da su a cikin harkokin yau da kullum da dukiyar su, fa ikhwanukum ai fa hum ihwanukum dama to ai su yan uwanku ne haƙƙin dan uwa ku dama ya zamanto ya shiga cuɗanya tare da dan uwansa a bisa maslaha a bisa yi ma juna nasiha ma'ana ku yi mu'amala tare da su a matsayin cewa su yan uwanku ne da za ku kiyaye haƙƙin su ma su kiyaye ku. ya zama kan cewa abinda ake nema shine nasiha da maslaha to sai Allah ya ce wallahu ya alamul mufsida min al muslim Allah ya san me yin barna kuma ya san me kawo gyara saboda haka <clears throat> kada ku ɗauka Allah maɗaukakin sarki bisa san abin da ke cikin zukatanku ba duk wanda yake nufin kyautatawa Allah ya sani wanda ya ba shi nufin kyautatawa Allah ya sani a cikin wannan kuma akwai kwadaitarwa kan a kula da harkar maraya don saboda waɗansu za su ce ai sha'anin maraya duk yadda kai baka fita ba sha'anin kula da dukiyar wannan nauyi ne duk yadda kai baka fita ba idan ma ka kyautata baka fita ba in ma baka kyautata ba baka fita ba don haka maimakon a yi ta zargina da sauransu ni ba zan ɗauki wannan nauyi ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce a kada ku duba wannan Allah ya san al-muslih ya san al-mufsid ba mutane ne suka san wannan ba kada ku damu da abin da mutane za su ce domin ku daga ta mutane ba za ku yi wannan aikin ba gashi ku aiki ne babba da Allah madaukakin sarki ya ce alkhairi ne islahun lahum khair kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana ana wa ana wa kafilul yatim ka hatayn wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma ya ce ni da wanda yake kula da maraya kamar waɗannan in yatsun guda biyu ne da asabbaba da kuma alhusta wato a cikin aljanna kenan yana samun wanda ya kula da maraya yana samun kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga a wannan kadai wannan ya isa kwadaitarwa abinda zai dangana ta da kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna ya isa abinda yake za a za a zara dantse a yi shi don haka kada maganar mutane ta sanya ka ta ce ba za ka yi ba ko kuma tsoron zargi domin allah shine ya san mai kawo gyara shine ya san wanda kuma yake niyyar kawo barna wani sha allahu la'anatakum da allah ya so da sai ya wahalar da sai ya takura muku ya hana ku fi muhalaba da su ya ce a yi keke da keke hmm? a yi keke da keke wajen dukiya inda allah ya so sai ya haka inna allaha azizun hakim allah mabuwayi ne in ya so ya haka din ba a wanda zai hana shi hakim amma mai hikima ne duk abin da yana da hikima to da bai yi haka ba saboda hikimar sani ba saboda abin ya fi karfin sa ba wannan kuma ta abin da shi wannan ayar kamar wanda Allah ta'ala yake cewa na yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki a gare ku baya son wahala a gare ku dan haka ne wannan ayar ita ma tana daga cikin jumlar dalilan da ake ɗauka akan ƙa'ida guda ɗaya daga cikin ƙa'idodin nan guda biyar alkuliyatul hams wanda dukkan mazahib na musulunci suke suke ittifaqi a kansu shine almashaqqa tajlibu taysir dukkan wata wahala za ta kawo sauki babu wani abu wanda yake mai wahalarwa shi yasa kaga in a ce ai keke da keke wajen kula da harkar maraya zai kawo wahala to shi yasa sai aka kawo da wannan wahala sai aka kawo abin da zai kawo sauki aka ce babu komai ka kaddara cewa ga abin da marayun nan suke bukata saboda haka ga kudinsu kuma daga ciki sai a rinka daukar wani abu a rinka karawa a cikin harkar kudin cefani a rinka cin abinci ga baki ɗaya tare tare da cewa baka san tayin aka tashi ci 'ya'yanka sun fi babban loma su ko ba su da babban loma amma ya za in aka ce dole sai ka kaddara wannan gwargwadon lomar da suke ci shine kadai za a ci in suka yi kare kuma a nan wajen sun ci wuta balbal a ganin da haka Allah ya ce da an takura da an da da abin ya tsananta a gare mu saboda haka a cikin wannan akwai ishara da hikimar Allah da a gare mu da kuma tausayinsa da ihsaninsa wanda yake wajabta mana ni godiya a gare shi ولا تنكحوا المشركات حتى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون Allah ta'ala ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri ya ku musulmi maza kada ku auri mata mushrikai hatta yu'min har sai sun yi imani sun shiga addinin musulunci wala amatun mu'mina kuma wallahi lallai baiwa mumina khairun min mushrika ta fi alkhairi da mushrika wadda take ya walau ajabarku ko da wannan mushrikar kuwa ta ƙayatar da ku saboda kyanta da dukiyarta da sauran abubuwa da ake dubawa suke kwadaitarwa wajen aure wala tunkihul mushrikin ya ku waliye masu auratarwa kada ku auratar da ƴaƴanku ko kuma wato waliyanku muminai mata mushrikin ga mushrikai maza kada ku auratar da mata muminai ga mushrikai maza hatta yu'minu har sai mushrikan nan sun yi imani wa abdul mu'min bawa mumini hairun min mushrik ya fi alkhairi da mushriki wanda yake da walau a ajabakum ko da ku ya wato ya kayatar da ku saboda dukiyarsa da hurriyarsa da duki da kensa da sauran abubuwa da ake dubawa ulaika yad'una ila na su waɗannan ma'abuta shirka kira suke zuwa ga wuta saboda suna kira ya zuwa ga aikin da zai kai ya zuwa ga kafirci wallahu yad'u ila aljannati wal maghfira Allah kuwa yana kira ya zuwa ga aljanna da gafara bi idnihi da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun kuma Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane domin su wa'astu mushrikai sun kasance suna a farkon musulunci musulmi suna zaune tare da su hatta a madina a cikin ansar akwai mushrikai a cikin mutanen madina akwai mushirikai, wataƙila akwai 'ya'yan ammi akwai dangi wanda suke duk mushrikai ne to ta yi ya zama to kan cewar saboda an saba da juna aure ya taso ya zama to wanda ake sha'awa a ake sha'awa aurensa hajizin imani ya raba tsakani to me hukunci to shine Allah madaukakin sarki ya hana wannan yace mush kada kai musulmi namiji ka auri mushrika al mushrik nan wajen aka a cikin uslubin alqur'ani ana nufin abadatul awthan masu bautar gunki domin kafirai Alƙur'ani ya kasa su jinsi biyu akwai almushrikun akwai ahlul kitab lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina munfakki kaga Allah ya raba su biyu wanda suka kafirta daga cikin ahlul kitab da kuma cikin mushrikai saboda haka mushrikai daban ahlul kitab daban duk da an wato daga Abdullahi ibn Umar yana cewa ahlul kitab ma mushrikai ne amma wannan da'if ne saboda Allah ya bambance su yana cewa la a'lamu shirkan min an taqula rabba min an taqula rabbuha isa ban taɓa ban san shirkar da ya fi ba bisa ta ce ubangijinta shi ne isa shi abdullahi dan umar yana ganin hatta a kirista hatta ba nasariya mushrika ce ga wannan ayar saboda sai yana ganin kan cewa ta ce ubangijinta shi ne isa to amma ai garin da cewa ta ce ubangijinta shi ne isa Allah bai kira ta mushrika ba ya kira su ahlul kita shi ya ɗauki ta'ama har gabaki ɗaya ya ɗauke su ba za ka auri alkitabi ba ba za ka auri mushriki ba mushrika da kitabiya duk ba za a aure su ba a wajen abdullahi dan umar amma wannan jumhurin malamai sun saba masa a nan wajen kusan ijma'i ne ma akan malamai akan cewar nassin aya ma ya zo اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halatta muku tsararrun mata ba mazinata ba daga cikin wanda aka ba ku aka ba su littafi gabanu wannan ayar nassi ce akan halaccin auren alkitabiya wannan ayar ba taksisi ba ce ta wannan walatan kifin mushrika in ka ce taksis ce ka ce almushrikat kitabi su ma sun shiga ko mun ga alkur'ani ya bambance tsakaninsu saboda haka asalin wannan ayar ba ta yi tanawurin ahalul kitab ba hatta ka ce an yi tafsisin ahalul kitab da ayar suratul ma'ida idan domin allah maɗaukakin sarki ya bambance ahalul kitab daga mushrikai wannan ayar nasi ce akan mushrikai wanda suka wanda ake nufi a cikin jins a cikin usul alkur'ani a cikin isra'il alkur'ani waɗanda suke masu bautar gumaka sannan allah maɗaukakin sarki ya ce baiwa mumina ta fi mushrika ko da ta ƙayatar da ku wato ma'ana amilin addini shine abin dubawa wajen aure ba amilin abin da zai ƙayatar da kai ba na daga sauran abubuwa kamar yadda ya zo a hadithin abu huraira marfu'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'atu li ana auren mace da abubuwa guda uku لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك yace ana auren mace saboda dukiyarta da kuma nasabarta shine makaminta matsayinta a cikin al'umma da kuma kyanta da kuma addininta yace kai ka nemi wadda take mai addini domin in kai wannan shi zaka samu wanda yake zaka shine kaga zaka samu alkhairi tun daga shi ma alqur'ani yayi ishara ga wannan sannan Allah ta'ala ya ce wala tunkihul mushrikin ya ku kuma muminai da za ku tashi aurar da muminai mata kada ku aura ma mushrikai maza mushrikai kada ku aurar da su ga matan wannan ayar ta bambanta ta bayyana cewa auren mushrika haramun ne auren mushriki ga mace musulma haramun ne ayat suratul ma'ida ta bayyana cewa auren ahlul kitab shine ba nasariya ko ba yahudiya halal ne to mace musulma ta auri kitabi fa ta auri ba yahudi ko ba nasari mace musulma ta auri ba yahudi ko ba nasari me wani nassi ne ya hana wannan al-ijma' nassin da ya hana wannan shine ijma malamai sun yi ijma'i ga baki daya waɗansu kamar yadda imam shafi ya ishara ga shi a cikin ya an sun yi amfani da sun ce ayat suratul mumtahina ta yi nuni ga haka wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa aqabtum fa atul ladina dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum ko ba haka ba wannan sun ce wannan shi ne kada kuma kada kuma idan mata mumine suka taho kada kuma yadda su zuwa ga kafirai la hunna hillun lahum su matan nan mumine ba halattattu ne ga mazajen nan kafirai ba wala hum yahilluna lahun kuma su kafirai mazaje ba su ba masu halatti bane gare su su matan mumine nan ayar da mushrikai ta zo da al-kuffar al-kuffar wannan amu kaga ahlul kitab sun shiga saboda haka wannan a waɗansu malamai suka ce shine dalilin wannan ijma'i dalilin ijma'in kenan la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum saboda haka mu'minai maza a mu'minai mata ba za su aure ba za a aurar da su ga ahlul kitabi mazaje ba ko musamman ma Allah ta'ala ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah ba zai sanya hanyar rinjaye ga a akan kafirai ba yayin da kafira ta zamanto ba ta zamanto matar mumi a kafira musulma ta zamanto matar kirista kaga an sanya mata an sanya masa sultani a kanta inda an ce arjalu qawwamuna 'ala nisa to kaga haka ya zaka kuma da wannan ayar ka sanya ma an sanya tabarki ga kafiri akan musulma saura ka duk waɗannan suna nuni ga rashin halaccin mace musulma ta auri a kirista ko ba yahudi almajus fa almajus masu bautar wuta ko kuma yan addinin zoroaster su ma to an ce sunnubin sunnata halin kitab an karbi jizya daga wajensu tunda an karbi jizya daga wajensu za a yi auren su su ba halin kitab ne. domin nan wajen da malamai suka duba shine al'aslu fil furuj al-hurma asali a cikin alaƙar zaujiya haramci ne sai ba ta halatta sai da dalili bayyananne sai da yaƙin wannan majusiya ba mu shirika ba ce ballantana mu tabbatar da haramci amma muna shakka akan cewa kitabiyya ce tunda ba ba ba su littafi ba ba a musu da wani annabi ba don an ce a yi sunnar ahalul kitabi da su wajen karɓar jizya wannan bai sanya su ahalul kitabi ba tunda muna shakka akan cewa su ahalul kitabi ne sai muka koma ya zuwa ga al'asir al'asir shine haramcin auren wanda yake ba musulma ba ba kitabiya ba tunda wannan ba musulma ba ce ba kitabiya ba sai ta zama to aurenta haramun ne an rufe daga sayyidina umar karhancin auren a kirista da bai yahudiya don har ya ce ma su huzaifa da balha ibn ubaidillah wanda da an rufe sun auri wanda ba musulmai ba ya ce musu su sake su huzaifa sai ce to a haramun ne ya ce shi dai bai ce haramun ba amma su sake su ya ce sun da kuma haramun ba ne ba zai sake ta ba amma da shekara ta cika sai ya sake ta ya aika ma amirul mu'minin cewa ya sake ta an ce hikimar sayyidina umar kan wannan shine saboda ga matan mu'mini nan da yawa ne za ka kyale suka tsallake ka je ka auri matar kirista bayan ko ba musulunta ta yi ba amma al'asul halacci kuma akwai hikima a cikin wannan saboda kila hanya ce wanda da yawan za su zo cikin addinin musulunci ta wannan da abin da allah sarki ya halarta to maslahar sa ta fi ta yawa da girma ina gina sai mu tsaya a nan wajen Allah shi ana kai na ce mun rukan gaba ce mun rukan gaba ne eh, mun rukan gaba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك